Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu. Mai suna miya Asalina, na marubuciya Maryam Umar Abdullahi, wacce aka fi sani da Maman Yusuf, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Nobel tare da mai gabatar muku Maman Al'amin. Da wannan shawarar ta zuciyarta ta yi amfani, ta ƙudurta a zuciyarta za ta yi yaƙi da soyayyar Dini. Za ta daure ta ɗaya daga cikin masoyanta. Ta sani kam so ɗaya ne Dini take wa. Ba ta jin za ta ƙara son wani namiji har abada. Wasu hawaye masu zafi da ƙuna suka zubo mata. Ko da gari ya waye shiru-shiru gimbiya ba ta ga fitowar Ma'isha ba. Abin ya ba ta mamaki don ta saba. Ko da za ta fito za ta iske har ta gama gyaran falon da sauran ɗakunan da suke sashin. Ga kuma dainin ba komai a kai alamar inna ba ta zo ba kenan. Me yake faruwa? Ta tambayi zuciyarta gaban tana faɗuwa. Tuni ta bada izinin a kira mata jakadiya ba a fi minti uku ba sai ga ta gaban gimbiya. Har ƙasa ta zube tana kwasar gaisuwa. Tana mata kirari kamar yadda ta saba duk da ta fahimci kamar shugabar tata ba ta cikin walwala. Hannu kawai ta iya ɗaga mata kafin ta bata umarnin zuwa gidan Inno. kafin ta bata izinin zuwa gidan Inna Indo ta duba mata ita ko lafiya. Sannan ta umarci wata baiwa da ke gefe tana mata firfita akan maza ta je ɗakin da Ma'isha take ta gani ko lafiya har yanzu bata fito ba. Cikin ladabi ta rusuna ta ce to ranki ya daɗe sannan ta juya ta nufi inda aka sauke Ma'isha. Minti uku sai ga ta dawo cikin ladabi ta zube gaban ta ce ranki ya daɗe na duba ko ina amma ban ganta ba har a cikin bayi. Jinjina kanta kawai take yi cikin ƙasaita irin tasu ta masu mulki. A cikin zuciyarta kuwa tsoro ne, tana tsoron abin da zai iya faruwa da 'yar mutane don ta kowa sanin halin ɗanta. Amma za ta jira dawowar Jakadiya. Bayan fitar Jakadiya da minti goma sai ga ta dawo tare da Inna Indo. Har ƙasa Inna Indo ta duka tana gaishe ta. Bayan ta amsa ne ta nemi jin dalilin da ya hana mata fitowa aiki yau sannan kuma ina Ma'isha take don ita ma alamu sun nuna ba ta gidan. Shiru inda indo ta zuciyarta na suya ta rasa da me za ta fara. Ganin ta yi shiru ne yasa gimbiya fahimtar akwai matsala. Wannan yasa ta bawa duk bayin da ke cikin falon umarnin fita daga ciki. Ciki kuwa har da jakadiya duk basu su so hakan ba. Sun so su san me ke faruwa don dukkaninsu suna da labarin abin da ya sa aka mayar da Ma'isha sashin na Gimbiya. Bayan fitarsu na Gimbiya ta dubi inda ta ce, ina jin ki faɗa min abin da ke faruwa kar ki ji komai. Tun zuwa Ma'isha gida da asuba har abin da Ma'isha ta faɗa mata ya rimaye mata. Har sawa da ya yi aka zuwa har ɗaki aka ɗauke ta sai da ta faɗa mata. Tana faɗi, tana hawaye, tana jin baƙin cikin abin sosai. Ita ma Gimbiya hawayen take yi, duk da ta san illar hawayen ta ga Yarima. amma ya zama dole ta koka ma wannan hali nashi. Ita ta rasa wani irin yaro ne wannan da bai ɗauki saɓon Allah a bakin komai ba. Ga haƙƙin mutane da yake ɗauka ita wannan fitinar ta Yarima ta fara isar ta. Zuwa wannan lokacin ta gwammace ma mutuwarsa da rayuwarsa. Ta tausaya ma waɗannan bayin Allah sosai don ta sani an riga da an zalunce su babu abin da za ta iya a kai. Don Sarki Bello ba zai taɓa bari a hukunta Yarima ba shi yasa yake duk abin da ya ga dama. Yanzu duk yadda take kafa kafa da yarinyar nan sai da ya lalata mata rayuwa. Cikin kuka take ba ma inno take ba ma inna inda haƙuri. Ta ce ba komai ranki ya daɗe na san kin iya ƙoƙarinki. To amma ba yadda za mu yi tunda Allah ya ƙaddaro mata hakan. Yanzu wani hali take ciki? Cewar Gimbiya. To sai addu'a don tun ɗazun take kuka. Na yi lallashi har na gaji, ga shi ta ƙi cin komai, jikinta ma duk ya ɗauki zafi alamar zazzaɓi. Allah ya ba ta lafiya, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, na san an zalunce ku. Yanzu ki je ki kula da ita har ta samu lafiya. Ki bar aikin zan sa wata a ki, sannan zan turo likita yanzu ta duba ta. Ta ba ta magani duk maganar da take har yanzu hawaye bai daina zuba daga idonta ba. Ita ma Inna ta tausaya mata don ta san ba wata uwa mai hankali da za ta so ɗanta ya rinka aikata irin waɗannan laifukan. Haka ta tashi ta tafi jiki a sanye. Bayan fitar Inna ne Gimbiya ta share hawa hawayenta sannan ta sa a yi mata kiran jakadiya cikin sauri sai ga ta ta zo. Ta zube a gabanta. Allah ya taimake ki gani. An ce kina kira na ranki shi daɗe. Ki je ki sa a yi min kiran masu tsaron ƙofa to ranki ya daɗe an gama. Cikin sauri ta tafi don isar da saƙon uwar ɗakinta. Tunda suka ji wannan saƙon hankalinsu ya tashi sosai jikinsa sai mazari yake yi. Dama sun san hakan za ta faru. Sai tsine mai rima suke yi a cikin zuciyarsu. Ba su da aiki. Ba su da aiki ba kuma su da shan wahala. Cikin matuƙar ɓacin rai take kallon su. Kafin ta jefa musu tambayar da ta kusa tafiya da numfashinsu. Ta ce ba magana nake ba, kun yi shiru kuna kalona na ce nawa aka ba ku cin hanci da har kuka bari wasu gardawa suka shigo har sashi na? Tsabar ku raina ni ko to wallahi duk sai kun karɓi hukuncin. Da ku da waɗanda aka turo har suka iya shigowa sashi na suka ɗauki ɗan mutum. Ku kuma da yake an biya ku kuna kallon su da rashin imani tunda ba ƴarku ba ce. Sun yi zuru-zuru, ban da iya yawu da zufa babu abin da suke. Cikin ƙarfin hali babbansu ya ce ki gafarce mu ranki ya daɗe. Tabbas mun yi kuskure amma wallahi dan ba mu da yadda za mu yi ne. Dan ya yi mana barazana da rayuwarmu amma a yi haƙuri ranki ya daɗe. Ba zan karɓi wannan uzurin ba tunda akwai na'urar da na baku. Dan kawai irin haka da kun danna ta a lokacin da zan fahimci akwai matsala kuma zan yi gaggawar bincikawa ba tare da kowa ya san ko kuka bani masaniyar ba. Wannan ya nuna da sa hannunku a wannan aika-aikar. Jakadiya, na'am ranki shi daɗe. A je a kira mu sarkin yaƙi, an gama ranki ya daɗe. Ta juya ta fita cikin sauri. Ba ta daɗe ba sai ga ta dawo tare da sarkin yaƙi bayan ya yi gaisuwa Gimbiya ta bashi umarni. Cikin minti ashirin ya je ya nemo mata dogarawan wanda suka shigo sashinta jiya da daddare. Sannan ta umarci waɗannan masu tsaron ƙofar da a kai su cikin rana ajiye su har a nemo ‘yan uwansu. Tana faɗin haka ta tashi ta shigewar da cikin ƙaramin falonta na hutawa, ranta duk babu daɗi. Dini kam, bayan tafiyar shi bai zame ko ina ba sai wurin sai wurin wannan kogin, yana zuwa ya zaune ya tsira ma ƙaton dutsen ido yana kallon yadda ruwa ke ɓulɓulowa ta cikin shi. Ya yi kewar wannan dutsen sosai don tun da ya dawo bai zo wurin ba. A hankali duk wata damuwa ta shi ji tana barin shi, a hankali yake jin wani nishaɗi na shigar shi. Shi dai yana matuƙar son wannan dutsen ko me dalili oho. Amma ya yi alkawari da waɗannan abubuwan sun ragar masa to sai ya cika burin shi sai ya je wannan nahiyar ya ga me ke cikinta da take jan hankalinsa. Tun yana yaro, ya daɗe a wurin sai da ya ji zuciyarsa wasai sannan ya yi yunƙurin komawa gida. Duk wannan zaman da yake yaran shi na nan zagaye da shi suna ba shi tsaro ba tare da sanin shi ba don baya ya son wannan bibiyar da suke masa shi ya sa yake dakatar da su. Amma ina, duk inda za shi suna biye da shi cikin taku don kar ya kama su. Su kuwa suna yin haka ne don sun san ana farautar rayuwarsa saboda wannan shahararren ɗan fashin ya yi alƙawarin sai ya ga bayan shi. Shi kuwa sam bai ɗauki maganar da wani mahimmanci ba kuma wanda ne dalilin da aka haɗa su da shi don ba shi kariya har lokacin da zai gama hutunsa ya koma bakin aiki. Yana tafe suna bayan shi da kayan gida, sam ba za ka gane sojoji ba ne. Yana tafe yana shi nishaɗi kai ka ce bai da wata matsala a gaban shi. Ya zo zai gifta ta wurin su Abba inda suke daba. Bai ko kula ta kansu ba tafiyar shi kawai yake cike da ƙasaita abin da yake ƙara ba sa haushi kenan. Yana wucewa wani daga cikin su yayi tsaki ya ce banza kawai. Rabu da shi sai shegen girman kan tsiya. Wallahi sai na yi maganinsa cewar Abba. Daga nan sai kowa ya sa bakinsa banda zagin sa ba abin da suke. Ashe duk wannan abin da suke sojojin nan suna gefe suna sauraron su. Su kuwa sam ba su kula da su ba. Suna nan suna zuba zance ba su ankara ba sai gani suka yi an zagaye su. Sun ɗago da niyyar bala'i suka yi tozali da ɗaya daga cikinsu sanye da wandon kaki. Wannan ya tabbatar musu da yaran dini ne kuma sun gama jin duk wani zagi da suka yi masa. Ai tuni jikinsu ya fara rawa, take suka yi yunƙurin guduwa amma ina. Tuni suka fidda musu da bindigogi suka saita kansu. Kafin ka ce mai sai ga yaran Abba da suke jin duk shegu ne sai gashi sun fara kuka wasu har suna kiran sunan iyayensu. Wasu kuma sai karma shahada suke yi don duk sun saddakar bai su za su yi. Abba kuwa ya yi zuru-zuru ya tsirat. Ya tsorata matuka, bai ankara ba sai jiya yana fitsari a cikin wando. kai shegu duk ku tashi tsaye wani daga cikin sojojin ya daka musu tsawa ai kafin ma ya rufe bakin shi sun gama miƙewa ashe ba aba ne kaɗai ya yi fitsari ba har da mutum biyu daga ciki sai kuma wanda ya fara magana shi tuni ya yi zawo a wando don yana ganin duk sai ya fi kowa laifi ƙaddara kawai ta kawo su nan aiken shi ma inna shi dai amma ya ƙi zuwa ashe ajali ne ke kiran shi Kuka kawai yake ga ƙuda duk sun baibaye shi sai ɗoyi ke tashi. Ashe ku ƙananan 'yan iska ne duk ku dawo cikin rana. Duk da gudu suka koma cikin rana suka tsaya. Oya ku kama kunne sai kun wuni a nan shegu. Ba dai oga kuke zagi ba to za mu ga uban da zai ƙwace ku a nan. Ba ƙaramar wahala suka ba su Abba ba, wani suka yi suna sa su kama kunne da jan gwiwa a cikin rana da sun tsaya za su yi musu mugun shuri da takalmansu masu kama da ƙarfe. Sun jigata iya jigata, duk sun haɗa musu jini da majina banda kuka da ba su haƙuri ba abin da suke. Sai da suka ga dama don kan sannan suka ce su tashi su ba su wuri, gobe ma su sake zagin oga. Ai wasu da rarrafe suka kama hanyar gida ciki ko har da abu da rarrafe ya sa ƙofar gidan. Ai kuwa yana zuwa ya arba da Dini zaune yana duba wasu takardu. Ba ƙaramin jarumta Abba ya ba wurin danne zawon da ya kawo masa farmaki. Don shi yanzu ganin Dini kaɗai ba ƙaramin bala'i yake kallon abin ba. Ya zama dole ya kama kansa don waɗannan da alama san ba su da ɗigon imani. Tsaf za su iya kashe mutum ba ruwansu. Dina kuwa Da kalan mamaki ya ba Abba ganin yana rarrafe kamar wani yaro. Shi dariya ma abin ya ba shi, amma ya danne kamar ma bai gan shi ba. Yana tambayar kansa, shi kuma wannan lafiya? Ko me ya same shi? Wata zuciya ta kwaɓe shi da cewa to kai ina ruwanka. Shi ta shafa. Ya watsa hannu alamar ko a jikin shi, kuka wiwi Abba yake ma ina salamatu. Da take gasa mishi bayan shi sai faɗa take don ya ƙi sanar da ita wanda ya yi masa wannan ɗanyen aikin. Shi kuma ya ƙi sanar da ita ne saboda gudun abin da zai je ya zo. Ya san in ya faɗa mata ba ƙaramin fitina za a yi ba, don ba gyalewa za ta yi ba. Idan kuwa ka ya faru yana ganin in waɗannan marasa imanin suka kama shi, to fa sai dai buzunsa. Hakan ce ta faru ga sauran abokanan shi su ma sun kasa faɗin abin da ya faru, kowa na ganin in ya faɗi ko su waye to za su koma. to za su kuma kama su ne, amma fa sun yanke cewa ba za su sake tarayya da Abba ba, bare ya gigi, goga musu tsiya, don sun san har yanzu akwai sauran rina a kaba, don a kan Ilham ba abin da Dini ba zai yi ba. Za su goma gefe su yi kallo, amma su kan ba za su kuma sa kansu ba. A masarauta ma ta faru lokacin sarkin yaki ya je taho da fadawan da ma ya sa wannan aikin. Haka aka ajiye su cikin rana har maraice sannan aka kai su gidan tsaro. Gidan tsaro gida ne da ake ajiye masu laifi wannan gidan ko gidan yari bai kai shi ƙuntata ba. Har gara a kai ka gidan yari da a kai ka wannan gida. Sosai suke azabtar da masu laifi kowa a masarautar yana gudun ya yi laifin da za a kai shi wannan gida da suke malakabi da gidan azaba. Wannan gidan sarki ne kaɗai da Yarima ke kai mutane a cikinsa. Ita kan Gimbiya bata taba taɓa sawa a kai wani can ba saboda sanin irin yadda suke azabtar da mutane. Wannan karan ma ranta ne ya mugun ɓaci amma za ta sa a fito da su zuwa gobe. Su kam sai kuka suke suna da na sanin abin da suka aikata. Yarima Yarima fa ya shiga damuwa irin wadda tun da uwarshi ta haife shi bai taba shiga irin ta ba. Ga baki ɗaya ya rasa gane shi duk abin da yake ita yake gani. In bacci yake a firgice yake tashi yana ambatar sunanta. Duk ya bi ya firgice, yanzu da ya rufe idon shi. Suna da sunan bacci yanzu zai rinka jin kukanta da magiyarta. Da ta yi ta masa akan ya yi haƙuri ya ƙyale ta a cikin kunnensa. Babu shiri zai tashi yanzu ga baki ɗaya baya samun bacci duk ya firgice ya fita kamanninsa. Ba damun shi sosai suke mamakin wannan canjin yanzu duk sun huta da takurar shi. Da ko ƙwaƙƙwaran motsi kai sai ka faɗi wanda ya aike ka, amma yanzu wai su ne har da yin fira a cikin sashen shi. Amma ba su ko ishe shi kallo ba. Yau damuwar shi ta fita koyaushe yana ji a jikin shi yau in bai gama isha ba. Zai iya mutuwa to amma ta yaya? Ya zai iya ganta? Wannan tunanin shi ya wuni yana yi sai daga baya kawai yanke bin shawarar zuciyar shi. Bayan la'asar ya shirya tsaf sai kamshi yake zubawa ya nufi gidan su Ma'isha, zuciyarsa kamar za ta faɗo saboda tarin fargaba. Ko bai zai faru in ya je gidan nasu? Wannan tambayar ita yake ta yi ma zuciyar shi. Dan ya tsorata da yadda ya hango tsantsantsana shi a cikin zuciyarta, a haka dai ya ci gaba da tafiya. Har ya iso ƙofar gidan nasu. Hannu ya ɗaga ma fadawan shi alamar su tsaya daga nan, sannan ya kutsa kai cikin gidan. Gaban shi na faɗuwa. Da Salama ya shigo gidan yana rarraba ido. Oh duniya, yau sai Yarima ne ke salama! Shigowar shi ta yi daidai da fitowar inna daga bayi hannunta rike da buta. Ai bata san sanda buta ta subuce mata ba, banda inna lillahi ba abin da take faɗa. Ta ma kasa ƙarasawa. Ita kuwa Maisha tana zaune idanta a sama tana sana'arta ta wato tunani. Kamar daga sama ta ji wannan muryar da ta fi tsana ko sunan Yarima ta tsana ambata a gabanta, bare kuma jin muryar shi. A hankali ta ɗago narkakkun idanunta ta zuba masa su, don jin kuma yau da me ya zo. Ya firgita da abin da ya hango a cikin idon nata wani irin kallo tsana da tsantsar kiyayya take masa. Ya kasa kallon cikin idanunta don kaucewa abin da yake hangowa a cikinsu. Ita kuwa ta kasa ɗauke idonta a kan shi ta zuba mishi su, sai azabtar da shi suke yi. Kallon shi take yi ko kyaftawa tana jiran ta ji abin da ya kawo shi gidansu. Idan kuwa yau ma neman ta ya zo yi to wallahi yau sai dai a ɗauki gawarsa. Dan ita kam yanzu san ba ta jin tsoronsa komai za ta iya yi masa. Shi ma ya fahimci hakan wanda hakan shi yake ƙara saka shi cikin ruɗu. Ya buɗe bakin shi da niyyar magana amma muryar shi ta sarki. Kallon na inda ta yi masa kafin ta ce lafiya dai ka shigo mana gida haka siddan. Cikin ƙarfin hali ta magana don ta san halin rashin mutuncin shi, amma ga mamakinta, sai ganin shi ta yi durgushe a gabanta wai yana gaishe ta, ina wuni mama, don Allah ku yi haƙuri, ina son mu wata magana ne, in babu damuwa, hmm. So mai sa biyayyar dole, yau Yarima ne durƙusa wai yana gaida wata, watan ma wai baiwar shi, mutumin da komai ya fiye shi bai taɓa durƙusawa ya gaishe ta ba. Ita kam Inna, tsabar mamaki ya sa ta ko kasa ɗagawa daga inda take. Da gani wannan wani sabon salon yaudara ne in ba haka ba, san ba yadda za a yi yari mai duka mata wai har gai ya gaishe ta. Lallai akwai wata a ƙasa, ta raya hakan a cikin zuciyarta. Ilham kam wani kallo ta masa wanda shi kansa ya kasa gano ma'anar kallon, sai gani kawai ya yi. ta tashi ta shiga cikin ɗaki kafin ya farga sai ji kawai yi an kwaɗa masa abu a jikin shi Ko da ya sunsuna, mai zai ji, kalanzir ne. Cikin mamaki ya ɗago kansa yana kallon ta. Riƙe take da galar ɗin kalanzir sai huci take bai ankara bai ba sai ji ya yi ta ida ta daga baki ɗaya. Gabaki ɗaya ta zube mai kalanzir ɗin a jikinsa, wanda har sai da ya shigar masa cikin ido. Da sauri ya rufe idonsa yana jin wani irin raɗaɗi cikin sauri ta firgita. Cikin sauri da firgita inda ta zo don ta ƙwace shanar da Ma'isha ke neman ƙyastawa. Gabaki ɗaya ba ta cikin hayyacinta ita dai kawai burinta ta kashe azzalumi. Da ƙyar inda ta yi nasarar ƙwace shanar wanda har sai da ta haɗa da marin Ma'isha. Sannan ta dawo hayyacinta. Ta sakar mata a shanar ran ta yi mugun ɓaci sai huci take yi. Ta so ƙwarai yau ta babbaka shege nan wai har yana da ƙwarin gwiwar zuwa gidansu. Ta yi kwafa kafin ta shige cikin ɗakinsu ta bar shi nan tsugunne. har wannan lokacin ya kasa buɗe idanunsa. Ganin hakan ya sa Inna ta fita waje da sauri don ta san ba zai rasa zuwa da fardawan shi ba ai ko tana fita sai ga cikin sauri ta ce su zo su kama yarima. Tana faɗa haka ta juya cikin sauri ta koma ciki. Su ma a ɗari suka shiga gidan gadon halin da yake ciki sa suka dubi Inna da kallon tuhuma. Cikin tsawa ɗayan ya ce me kuka masa. Jikin Inna har ya fara rawa amma ga mamakinta sai ta yi yarima na ma wannan ba bafadan faɗa. kafin ya ba su umarnin kama su su kai shi asibiti. Kuma baya son kowa ya ji musamman ma abban shi. Da sauri suka bi umarnin shi suka kinkime shi suka bar gidan. Inda kuwa sai ajiyar zuciya take. Lallai yau Ma'isha ta so ta ɗauko masu bala'i. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa su tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.